Taron koli na gidauniyar Majalisar Malaman Afirka da Sarkin Morocco Mohammed na shida ya assasa na kunshe ne da mambobin malamai fiye da ɗari uku. Bayan an samu ƙarin ƙasashe goma sha hudu da suka haɗa da Burundi, Cape Verde, Mauritius da sauransu. Dr. Ahmad Said babban sakataren malamai na birnin Kumashi a Ghana, ɗaya daga cikin malaman da suka wakilci Ghana ya yi ƙarin bayani. Eh, mun zo taro nan daga fas daga morocco na malumman afirka baki daya da jagorancin shi mai martaba sarki muhammadu na shida wannan mu'assasa ko foundation shi ya kafa ta kuma yana taimakonta da zatin kansa kasashe wurin 48 suke cikin wannan kungiya mu gane ma muna ciki da jagorancin shi mustapha ibrahim mun zauna zama na kwana uku eh, yana ciki abin da aka tattauna yadda za a yi a gasa makiya ya zo ko matan asali gargajiya mu ga kaman addinin nan yana da marika yana da shugaba daya yana da yanda za a yi a tafi ya zo wurin jawabi ko ko wani fatuwa an san wanda za a tambayi kuma an san ga jawabin da zai iya ba ya dace da abin da annabi ko qur'ani ya nuna a zaman farko babban sakatariyar gidauniyar ta gabatar da rahoton ayyukan gidauniyar na shekarar 2022 da 2023 sannan ta gabatar da wasu daga cikin ayyukan da za ta gabatar gabatar a shekarar 2024 wanda za a tattauna a kai kuma tabbatar da su ƙarƙashin kwamitoci hudu wato kwamitin kimiyya da gargajiya kwamitin shari'a kwamitin farfado da addinin musulunci na asali da kuma kwamitin sadarwa a zaman ƙarshe wanda aka yi a ɗakin karatu na masallacin alkarawiyin mai tarihi wanda ke garin fas an ƙaddamar da ƙudurin da zai zame wa malaman da ke ƙarƙashin gidauniyar jagorar tabbatar da manufofin ƙungiyar a hukumance babban limamin masallacin abuja da ke babban birnin najeriya farfesa ibrahim makari ya bayyana wa muryar amurka mafi muhimmanci a cikin kudirin. wannan taron an fitar da ƙuduri na malaman afirka wanda mafi muhimmancin abin da kudurin ya kunsa shine yaya malaman Afirka za su ba da gudunmuwa cikin tabbatar da zaman lafiya da kiyaye muhalli da haɗin kan al'umma da kore a saɓani tsakanin al'umman musulmi da junansu da kuma zaman lafiya tsakanin al'umman musulmi da waɗanda ba musulmi ba ta yadda za su bayyana addinin musulunci a matsayinsa na addini a na rahama da jin kai sannan kuma a lokaci ɗaya maimakon su zama waɗanda ake shigo musu da fatawa to su ma su zama su suke fitar da matsayi wato na musulunci a cikin lamarin da ya shafe su su a matsayinsu na malamai na wannan nahiya ta Afirka. Shin ko me aka tattauna a bangaren kwamiti kwamiti tambayar da na yi wa Dr. Nasiba Tahir malama a Jami'ar Islamiyya ta Ghana kuma ɗaya daga cikin mamban kwamitin kimiyya da al'amuran gargajiya kenan. Mun duba abin da muke so sabon shekara 2024 programs da za mu yi. Na farko scientific symposium an yi taruwa game da yadda za a yi addinai eh, akida akida na a hada kai ba da eh, wani fitina ba a duba inda muke dacewa mu hada kai a wurin kwamitin mu mun nuna eh, damuwa kan batun yadda za a yi a taimaka ma matasa da mata eh, wanga karo a wurin scholarship to su kuma su yi su share ka. A gefen taron an shirya ƙayataccen biki domin bayar da kyaututtuka ga waɗanda suka yi nasara a gasar haddar Kur'ani da gidauniyar ta shirya ta yanar gizo a ranar ɗaya zuwa uku ga watan Afrilun 2023. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Faz, Morocco.